الله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى أحمده سبحانه أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين فكرا سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى أصبحت له السماوات وأفلاكها والنجوم وأملاكها والأنهار وأسماكها والبحار وحيتانها وسبحت له الأرض وسكانها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وارسلنا برحمتك في عبادك الصالحين اما بعد فاوصيكم عباد الله بتقوى الله قال الله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلوا نبي الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها المسلمون إن الإخلاص هو حقيقة الدين ومفتاح دعوة المرسلين قال الله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم وفي حديث آخر عند أبي داود من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرق الجنة يعني لم يجد ريح الجنة يوم القيامة أيها الأحبة في الله شأن الإخلاص مع العبادات بل مع جميع الأعمال حتى الأعمال المباحة لعجيب جدا بالإخلاص يوصي الله على القليل الكثير وبالرياء وترك الإخلاص لا يوصي الله على الكثير شيئا يقول الشيخ الإسلام أبو العباس رحمة الله عليه والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله فيغفر الله به كبائر الذنوب كما في حديث البطاقة ولقد كان السلف رضوان الله عليهم يخافون من الرياء في الأعمال كان سفيان الثوري يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي وقال يوسف ابن أخباط تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد ويقول بعض السلف من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته فإن الله عز وجل يأذر الأبد إذا حسنت نيته حتى اللقمة أين بعض المسلمين اليوم الذي يحدث بجميع أعماله ولربما لو قام ليلة من الذهب لعلم به الأقارب والجيران والأصدقاء أو لو تصدق بصدقة أو أهدى هدية أو تبرأ بمال أو أقار أو غير ذلك لعلمت الأمة في شرقها وغربها إن تربية النفس على ترك الرياء والبعد عنها وإكمال الإخلاص كان من سير الصالحين والسلف الصالحين وكان محمد بن سيرين رحمه الله يضحك في النهار حتى تدمع عينه فإذا جاء الليل قطعه بالبكاء والصلاة حتى تدمع عيناه اللهم إنا نسألك الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا وأن تجعل أعمالنا كلها خالصة لك صوابا على سنة رسولك آمين أقول ما سمعتم وأستغفر الله الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا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 ya yi magana ne dangane da abin da ake kira islam islam kalma ce ta larabci da suke nufin tsira tana nufin tsarki tana kuma nufin keɓancewa a shirya musulunci abin da ake nufi da ikhlasi shine duk al'amuran mutum na bayyane da na koye su zamo saboda Allah babu son zuciya a ciki babu son duniya a ciki babu munafurci a ciki saka manufaci Allah da ayyukan da muke yi shi ake nufi da ikhlasu zan zanto muna sha'awar mutane su ganmu lokacin da muke yi ko su ji mu lokacin da muke faɗa ko su lura da musar da muke aikatawa ikhlasi shine rayuwar ayyuka kamar da gangar jikinka take rayuwa da ke ɗa هكا إخلاص يكي رايد بأيك إذا أيك شي باب الإخلاص يتسردسي كمار زنجج كل سنة متتتي والدبات موجئبا سدى عن طالي شيخ أكأم إخلاص ينا ده مهم منتي لحروني مالمي كشالاي فاتر أسامو ده دستين مالمي وإن ذات واركا صباع صدى ولي شكي إخلاص القرآن يا تبتد وجد سن mu tsarkake ibadar da muke yi saboda Allah mu kuma yi dukkan ayyukan mu domin neman yardarsa arsa kalana ta wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu din ba umarci mutane ba sai da cewa su bauta ma ubangijinsu suna masu tsarkake masa addini suna masu yin addini don shi shi Allah ta'ala na cewa faman kana yarju a rabbi فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه wanda yake fatar haduwa da Allah ya samu jin daɗi to ya bauta ma Allah shi kaɗai ya yi bautar Allah ya aikata aiki na kwarai sannan kada ya kara Allah da kowa a cikin bauta musulmi yana buƙatar niyya har kashi uku da farko dai niyya wurin ibada kudurta ibadar da za ta yi sannan na biyu ka kudurta don Allah za ka yi ta sannan na uku ka yi ta don bin umarnin Allah idan Allah ne umarce ka ayyuka kana bin umarninsa ne ka aikata hadisi innamal a'malu bin niyyat wanda dukkan mu manyan mu da yaran mu mun haddace shi yana nuna cewa ayyukan mutane suna iya zama iri ɗaya amma ladarsa ta bambanta matsayin aikin nasu ya bambanta a sahu guda kuke da mutum da kafin a shiga tasa alƙilla guda kuke fuskanta limani guda kuke biya amma tsakanin sallar ka da tasa kamar tsakanin sama da kasa saboda mi saboda bambancin niyya da ikhlas shi yasa kowace ibada ana auna ta ne da me da nauyin kudurin da mutum ke shi a zuciyarsa dangane da ita annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ibn majah wanda abu hurairah ya rawaito kuma hadisi ya inganta daga da yawa wanda yake wuni da azumi baya da abin da ya samu a azumin in ban da yunwa da yawa wanda yake tsiruwar dare baya da wani rabu a cikin tsiriwar darensa sai kurkar da ya da hana makar bacci saboda mai saboda miliyar sa ba ta kyau da cikin manyan manyan alamomin ikhlasi shine ya zanto mutum da a ki da a zage ki sun zama masa ɗaya mai yabonsa da mai zagin sai jin sai ganin laifin mai zaginsa sai kuma jin daɗin mai yabonsa zai yi kana ɗan adal a yabe ka zan baka ji daɗi ba amma kada ka ɗauki wannan yabo a matsayin wata wasila wadda mutum yake wato tsari wanda yake taka zuwa gare ka wanda yake fuskantar ka da yabonka ka sa alamar tambaya gare wanda yake fuskantar ka da suka a yi murna da shi domin yana kare yana maka abin da suke aikatawa wanda shi bukatar gyara a ke alamun ikhlasi akwai ɓoye aiki gwargwadon iko ce ɓoye aikinsa daga mutane cikin manya-manyan alamomin riya shi ne mutum ya zan yana shi kaɗai ba ya jin nishaɗin yin ibada ya gan cikin mutane sai ya yana da himma yana iya wannan alamun mutumin da yake riye nan baya yi don Allah ko kuma idan ana ganin sa zai kara yayi da yawa idan ba a ganin sa yayi kaɗan in yayi sallah a cikin gida yayi gajeruwa in yayi a masallaci yayi doguwa abu umama al ya tarar da wani mutum yana sujuda a masallaci yana ta share kuka yake mace an ta an lau kana haza fi baitik kai ne waliyin Allah da a gidan da yake yin wannan misalin wanda yake siya da aiki ibada wani misalin wanda zai fashi zuwa ya sa cikin shiga ya cika yadda mutane ke zuwa kasuwa da kuɗi sai cika jaka da zuwa ya sa ya shiga kasuwa ana ganin sananne an ga mai kuɗi an ga wanda ya zo kasuwanci amma asirinsa zai tono duk lokacin da ya ce wata haja haka mai da yake na duniya yana aiki amma idan an je lahira ايكي صباي ايه كلامك للدخلة ايكي صباي ايه كلامك الجنة ايكي صباي ايه على عرض الخشن حتى انا مالي ميت ابو بقي ثم بس هلقى بقي بطن هذا مسألة انت الخوف دون الحذر وتيه زينا القروء ما بي صونا كلا القروء موتا اما راك تيه يتنسى الاول كي كي جاي يتي الرجاء دون الطلب أنا أولاء ما بعد شيما أنا صلح الجنة ولا كأيك اللي كيف قريتها النية دون القصر أطيني أباب لك يا سلم بند زي أباب يدون الله الدعاء دون الزهد كان روكو الله أما بك تأشيك وجل ما بلا لك في الاستغفار دون الندم كان استغفاري كان الله ناتوبة أما بك جد شيء أبدا تعيك النار su ba ku ne a yi da na sani al'alaliyar su dole tsariya ka gyara aikin ka a bayyane amma a ɓoye baka gyara ba ce alkaddu dole zaka. sai ka aiki kana wahala amma ba ka da tsarkakakken niyya ta duk waɗannan abubuwa ne da suke lizinta juna idan ɗaya ya samu ɗaya bai samu ba to lalle mutum yana cikin matsala Khalid ibn Walid lokacin da aka je wani yaƙi yi mubaraza da wani kafiri Allah ya ba ta sa'a sai ya karɓe takobin kafirin sai ya karya takobi ya yasuwa shi ga nasu takobi a hannun shi da kake tsammani ga mutumin da ya zo ya yi mubaraza da kai ya zo ya fito na fito da kai a yaƙi ta karɓe takobinsa ta karya kake da galaba wannan kafiri cikin ciki yana da su ke tofa masa ya sai ran sai kafi sai mai da takobi cikin kuma wani ce Allah ya baka sa'a shi kuma ka bar shi yace a lokacin in kashe shi saboda niyan da ya tofa min ne zan saboda Allah Ikhlasi na da muhimmanci kwarai ya ku bayan Allah saboda yana taimaka ma mutum ya rabu da sharrin shi'an wa'anda Allah ke kare su daga shi shi'an su ne masu tsarkakakke niyya masu tsarkin zuciya kamar yadda shi'an yake cewa fa wa kala la'ubu yannan ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin aw taqra bi na rike da ubangijinka sai yana gama annabi adam sai na halaka guri an ka gaba daya sai masu ikhlas su kaɗai da suke gagara ke ɗan shi yasa lokacin da shaidan ya samu sa'a jiki da bilkis da zulaika matar da annabi yusuf alaihi salatu wasalam yake zaune gidanta ya kaunace shi shi awarsa ta shigar da shi cikin ɗakuna ta rurrufe bayan ta ci ado ta ce miki haitala kala ma'azan ba innahu rabbi sana masu ba innahu la yuflihu zalim ala ce wala kad hammat fihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi ذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين هكذا الضبط تاني مؤسسين في إخلاصي su ne waɗanda ko da sai ɗan ya so ya samu a su Allah ta'ala ya ringa da su a kan shi sannan ikhlasi ne kawai yake sa aiki ya shiga abin da kake ba don Allah wata rana ina ya zafi amma abin da kake saboda Allah wannan tsarkin zuciya da kake shi sai zai rinka ingiza ka yana sa ka ci gaba da aiki har cikin rayuwarka sannan aiki na kwarai yana yi wa mutum garkuwa daga fitina da masifa da azabar Allah kamar yadda shari'a ta zo da cewa ai tawassuli da aikin da aka yi don Allah har annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin mutane uku da kogo ya rutsa da su kowanne su kake addu'a da aikin da yayi da cikakken ikhlasi daga ta Allah ta'ala ya tsira da shi annan ikhlasi shine babban maganin ciwon da mutane ke ta fama da shi wanda zaka ji kowa yana koke da shi ko ya faɗi ko bai faɗi ba shine al-bu'du anillah mutum yana gani ya nisanci Allah yana ganin zuciyarsa ta bushe ba ka da maganin da ke ikhlas wani ya zo wurin Fudayl ibn Iyad yake masa ba ni maganin nisanci ubangiji shi wanda nake fama da shi shi ina nisanci Allah ina son magani sai ki ta kama yace ka je ka nemi jijiyoyin ikhlas ka haɗa su da ganyen haƙuri da ruwan tawali'u yace sai ka dora su a cikin tsoron Allah sannan ka fara musu ruwan tsoro sannan ka haɗa musu wuta bakin ciki da kuka da nadama yace to sannan sai ka tace su da rariya da gaskiya sannan ka sa kofin cikin fari ka kurkura bakin ka da tsantseni idan ta wannan kawar ke daga ciwon nisanta daga Allah ina fatan an fahimci maganin yace sifofi ne guda goma waɗanda yake dole ne mumini ya fita da su don kule masa cikin wannan maganin yake idan ka ta wannan kofi biyu kofi uku ko ka ci gaba da shi kenan kawar ikhlasi ka aiki iya sa mutum ya tsaya kan gaskiya ba tare da ya cewa. mutumin da yake yi don Allah ba zai damu da abin da zai zama da shi na matsala da hanya ba annabi hud alaihi salatu wassalam قالوا يا هود ما جئتنا ببينه انت في هود بقى بل دكو دوري بقى بقى لهود النبي قال الله ابوي باش لهود جا وما نحن في تارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين مو ان لما قالك ولا بامبرين ربكم كما فما ما يدرسوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء muke ganin muke yi ciwo ne ya kama ka jafa'i ne da kake magumu kanmu shi ne sun ka jehe ka da wannan ciwo ka tattaɓu ka dawo kana haɗa wai a bar gumu ka ji Allah wace da an sa annabi hudu ba qala inni ushidu Allah wa shahadu anni bari'un mimma tushrikuna min duni fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ji tsoron su ba ya fuskanci su da kalma guda cewa ku shaida ina shaida ma Allah kuma ku ku shaida cewa na barranta da abin da kuke tarayya da Allah da shi kuma bayan Allah sannan duk ruwa kirsin da kuke kulla ku je ku kulla ina dogara da Allah aiki na kare wanda aka shi da tsakiyar niyya wato a sa yana zama mai yawa wanda aka yi ba da niyya mai kyau ba mai yawan sai yana koma dan kadan balada zube da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ittaqun nara walau ishikki ku ji tsoron wuta ko da da tsalhatin da biyu tsarin da biyu a ce tsarin da biyu idan aka yi sadaka sa a kyakkyawar niyya da tsarkakken zuciya to yana yi ya buɗe kofar aljanna yana yi ya zama garkuwa da ta shiga wuta yasa ibn tuniya yake cewa wannan baiwar Allah ta ruwa da manzo Allah ya bada labarin akan ta sha yadda kare ruwa ta shiga aljanna ake ba ko shiga ruwa ta yadda kare ta ba shi ba za ta shiga aljanna ba wannan irin tsarkin niyyarta da wato ainihin cikakken kudurinta da neman yarda Allah da gafararsa shi yasa Allah ta'ala da ta shi don rahama ba ta gafara da haka aiki ɗan kaɗan idan ya gamu da kyakkyawar niyya yana iya zama manzon sallallahu alaihi shiga aljanna kuma sallallahu alaihi wasallam yake ta na ga wani mutum yana jujjuyawa yana wakitawa cikin aljanna a ƙarƙashin wata bishiya wadda a nan duniya ya ganta tana cuka mutane kan hanya ya yanke ta don karta su shi ga hadisin bukaka wanda dukkan mu muna da bukakan nan duk musulmin duniya yana da satiyar da la ilaha illallah ko bai da shi inda bai da shi ne zama mumin amma Allah ya zo da wani bawa da kayan tasa'in da tara in ji manzo Allah tis'atan wa tis'ina sijillan min al-a'mal aiki kayan tasa'in da tara babu inda cikin wannan kallon yana aiki ko gudan sai aza hannu bisa kai ya ce ya bani ya lalata Allah ce ainihin ba a zalunci ana da wani tasiri ta kaurin mu mutafa sai ubangiji ne ya ta fi da wannan bala'i da na Allah ya umarci a zo da wannan kalma ta la ilaha illallah a dora ta kanske ne tarin gaya dukkan waɗansu aiki ya shiga aljanna ba kowane ne yake furta la ilaha illallah sai wannan nauyin ba abin da ke cikin zuciyarsa shi yasa sabai ke ta abubakar ba da yawan sallah ya fi ku ba ba da yawan azumi ya fi ku ba abin da ya fi ku da shi shi in wakar kai kalbi da wani abu ne nauyi a zuciyarsa shi ne cikakken imani da gaskiya ga Allah da yake an tabbai wani ba Allah na ce mai hamdun alƙasuwa da ya sa magabata maganar su ta ta ce ta fi kama amfani hamdun alƙasuwa ba ana maganar wajen shi kara dubu da wani abu da yau ake ta ne ya sa maganar magabata ta ɗan amma mai albarka sai ta yi amfani aka ba ku misali da nan ɗin nan nesa wadda ba kusa ba kusa kai wadda ba nesa ba ne dan fojo Allah ya ji kansa duba shi littafansa duk galibi kananan amma da kananan littafan nan yayin jihadi ya da addini ya ba addini tun wancan lokaci har yanzu muna ta ino ba ka tambaye shi me yasa na da suke magana su ta kanci amma tana da amfani ta mu da yawa ba ta da amfani sai sai saboda su sun yi magana ne don addini ya ɗaukaka sauran rayuka su kuta har ubangiji ya yarda da mutane yarda da su yake muka ya muna magana ne domin mu kawo nan mu muna magana ne domin yi duniya muna magana ne domin mutane su yarda da mu sai kiran bambanci shi ne niyya ya koyan wa musulmi akwai hadisi ne ban tsoro matuƙa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin su ne hatsarin muna niyya ga aiki na alkhairi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutane uku ne za a fara hasa wutar jahannama da su ranar alkiyama farkon su shine wanda ya shahada bi istishi haka annabi istishi yayi shahada wurin yaki Allah ya kira shi tambaye shi ya kira karfin jikin da na baka ubangiji na yi jihadi har addinin sai ɗauka Allah sai ƙarya ka kuma an faɗa a jashi a na biyu malami makarantun ƙur'ani wanda ya tafi dare da wuni ya sauki ƙur'ani ya iya ya karantar da mutane ranar alkiyama ubangiji ya kire shi ya ce ya aka yi ya ce Allah na kashe lokaci na gaba ɗaya wajen karatun littafin kada karantar da mutane domin neman yarda ta Allah ya a kai haka an domin neman yarda ta ka dai yi domin ka burge mutane ka ba su shawa ka yabe ka kuma sai ya shika sai ya sa a jira shi jahannama na uku shine mutumin da aka bashi arziki ya ta sadaka ya ta taimakon addini amma ba da niyya mai kyau ba shi ma Allah zai tuzarta shi a wannan lokaci ya karyata ta sannan ya sa aje da shi jahannama wannan shi yasa magabata kwarai suke jin tsoron matsalan ikhlas a cikin su ba wanda yake amince ma kansa Khalid ibn Ma'dan sai ya fara karantarwa ya ga mutane sun taru da yawa sai shige gida saboda tsoron yawan jama'ar da ke gabansa ya ba shi shawa idan ya yi domin su ba domin Allah ba. Ayub a Sufiyani, ayi dare yake amma in lokacin taron zakara ya yi sai tashi yana gyaran murya kamar wanda yanzu ne ya farka don iyalansa cikin gida da maƙota, a yanzu ne ya tashi zai yi shirin zuwa sallah asuba alhalin da ya bacci ba kwana yana sallah ya karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shaukin manzo Allah sai hawaye su sako masa sai ya dawo rawanin sa yana guga ido yana ma a shaddar zukan kai mura akwai tsaruwa ga ita yana nuna kamar mura ce take damun sa alhalin kuka ne yake saboda shauki sauki ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai sai ya ga damun mutane idan kake kai wanda in an ce ga ruwan sha kika ce ayyau alhamis ba to kana son ka gwada maka ba ma yau nake azumi ba ko ta alhamis azumi nake yi كان كنما سأفا يتحدى لي ما كان حاول ابن أبي هند شكرا أربعين ينا أظني شالان سبسلني أتصينا أظني بسيرا ليموتوا وأنا بيكي كما أبي سيسا نرانا بيكي أوكا وأنا هذا شيء يكي يتبونا وين بيكي كيما وانا أبي سيسا سكا زوجاجي سكا سكا سمرتي و شيء يكي كمسا أبي سيسا كلهم أنا أتصنشي شيء بسيرا أبي سيسا أظني يكي don haka mu gyara niyya kamar mu yi aiki idan ma mun yi aiki kuma mu tsare aiki namu da niyya shi dan bala'i abu darda radiyallahu hannu yana cewa mutum Allah yakan ba shi sa'a ya yi aiki a sirce shi Allah ya rubuta masa ladar saliki saba'in saboda ba wanda ya saya aikin sai Allah shi shaidan ba zai gushe da shi ba sai ya sa ya faɗa ma wani Allah ya ce a mai da plan maimakon saba'in a goma yadda ake ba kowa kan ɗaya koma gwada mai ya faɗa ma wani sai a mai da shi ɗaya sai a mai da shi ibada da an kai ga fili a dawo a mai da shi ibada ɗaya wadda babu linki a shi ɗan ba zai gushe da shi yana faɗi ana yabo ne har sai ya mai da shi zai da lada ko guda sai an rubuta mishi ya yi riga wannan aiki bayan ba aiki ya riga ya wuce daga tafi abubuwan da ke aka aiki bayan tsari inda Allah ta'ala ya yi wa lazina amanu la tubtulu sadaqatikum bil wal'azar kuma mu kun sadaka ka zo cire mashi gori wanda yana ba ta aiki ya ku bayan Allah ikhlasi ba yana nufin wato noke kai ko yaushe rashin magana sululu ba shi bane idan Umar ya ga wani yana noke kai yana tafiya ita kai ba halaka da kanka ikhlasi cikin zuciya ba ga waya yake gaskin manya-manyan alamomin riya wanda ba a ganewa kuma masu wahalar ganewa ne kana bauta ma Allah kana wani aiki da ibada amma kana ganin ya kamata mutane su baka matsayi a kan wani kuma malami ne kana karanta amma sai kana ganin ka tantance wani matsayi wani girma a gurin mutane wannan fa a zuci ne ba haka ba malami abin girmamawa ne kuma idan ba girma malami ya kamata ya nazartar don a yi girman amma kare zan girma a cikin zuciyarsa daga cikin manya-manyan alamomi wai ba a ganewa na rashin ikhlasu ne mutum ya zargi kansa gaban mutane wai don a ɗauka shi fi ba mai yabon kansa ba ne shi fa nan mai tawali'u? ko kuma mutum ya yi ikhlasi zai ya cimma wata manufa yi abu don Allah amma da nufin wata manufa ya cimma duk da aka ya ku musulmi don kada mu tsorata yana da sai mu sani akwai abubuwan da kuma ana iya ɗaukar suriya amma ba riya bane za su kawar da ikhlasu kamar kai aikin ka tsakani da Allah sai wasu su yabe ka ta ji daɗi a ranka babu da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tilka hajiru bushral mu'min bushara ce ta gaggawa ka fara babu ne sannan dariya ba ne ka ɓoye zunubanka a rufa ba sun ta asiri kawai wanda yake ka fito ka faɗa mutane laifukan da yake tsakaninka da Allah lokacin da mutane suka yabe ka da abin da suka sani kai ka san abin da su ba sani ba na laifinka to ba ce sai ka faɗa musu ba boye wannan ko ba ne Ba ne ba rashin ikhlasi ne haka duk aiki na ibada wanda shari'a ta shar'anta a bayyana shi bayyana shi ba ne ne kamar aikin hajji ka zo hajji boye dole sai ka sallama da jama'a kuma sai sai ka ga mutane kamar fitar da dukka, kamar sallar jama'a dole ka zo masallaci kai sallar tare da mutane wannan ba ne ne don fitar da kuɗi kai yi ayyukan alkhairi na zahiri waɗanda ake su wannan idan ya ta zo to daga zuciya ka zo amma ba daga bayyanawa ba sannan kyautata siga yin tsafta sa kyakkyawar sutura duk wannan ba riya bane annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne yana son abin da an mai kyawu idan mun yi aiki yana da kyau mu yi makan hukunci a kansa akwai aikin da mutum ya yi siyasa ya san ba don Allah ya yi shi ba wannan kasa mutum ya san hukuncinsa akwai aikin da ya yi shi don Allah amma kuma tare da riya tare da son a gani tare da son a gasawa tare da son a yabe shi wannan shi ma mafi yin jan magana malamai aiki ne kuke lada akwai aikin da mutum zai yi don Allah amma akwai wata niyya yake kuma cikin tare ba don mai karantarwa amma yana son albashi kun ga albashi ba magana ne ba ce ko kuma mutumin da zai je hajji yana sai ya samu lada hajji amma kuma sai je da yan kayansa da kasuwanci ba laifi ne akwai aikin da za a yi shi don Allah Kana cikin yi sai ya tafa ba kana cikin yi sai ranka ba ka shawa ko wani ya ganka sai ka ji ka burge Malamin suka ce idan wannan abu ne wanda yake gittawa sai maza ka kawar da shi ka koma ga Allah ba ya da laifi ya ku bayan Allah mu tsarkake zukatan mu ga dukkan abin da muke yi da ibada mu yi kokari mu rinjaye shaidan a ciki domin shaidan baya da wata kafa ga mumini wadda ta wuce shiga cikin ibada sai ada zai iya hana ka sallah ba ba zai iya hana ka azumi ba ba zai iya hana ka karatun qur'ani ba ba zai iya hana ka halartar masallaci da sauraron wa'azi ba amma a cikin waɗannan ayyukan zai kuta cikin zuciyarka ya gurɓata ta zai iya hana ka samun lada Allah muke roƙo ya mana garkuwa da shirin shaɗan ya sa ayyukan musu zamo domin neman yardarsa ya muna rahama ya sauƙi da rahama ta gare mu samun ruwan sama mai albarka Ya sa da mana bana ta zane mana da mana ta tsare mai albarka mai amfani ya kawo mana da fitinu da musibbu da talawa da suke tun karo wannan al'umma tamu ya rufa mana cikin ya samu gama lafiya da wata arziki a gare mu da suke cikin matsaloli ko ɗanne iri ne a nan da guri ba su nisa Allah ya yi musu masu talauci Allah ya wadatar da su masu ciwo Allah ya ba su lafiya take ya Allah ya dawo da su mata masu ciki Allah ya kawo su lafiya mazaje masu neman aure da mata masu neman aure Allah ya ba su abokan zama na gari Allah ya samu gama da duniya lafiya subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa qumu ila salatikum yarhamukum arrahmanur rahim